بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin Mizbahu Salik a cikin fiqhun mazhaban Malikiya yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da uku kuma muna cikin babu sujudi sahwi wato babin da yake bayani akan sujjadar rafkanwa ko kuma bayani akan rafkanwa a sallah da abun da ya kamata a yi in an yi rafkanwa a sallah a jiya ko darasin da ya gabata mun yi mukaddima na wannan babin muka karanto hadisin da shine asali a babin rafkanwa shine hadisin wato zuliyadaini wanda imam al-bukhari da muslim suka ruwato shi daga abu hurairah muka yi bayanin yadda ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rafkanuwa kuma da yadda ya gyara wanda hadisin shine asali a wannan babin muka ce kamar yadda mai manzuman ibn rushd ya wa aslu sabi fil af'ali hadithu zil yadaini fi su'ali لأنه صلى عليه الله من بعد الانصراف قد أتاه وقال يا رسول رب الناس أقصرت صلاتنا أم ناسي فنطق النبي بالثواب وقال يا معشر الأصحاب أحق ما يقول ذو اليدين قالون أم يا سيد الكونين فرجع النبي للصلاة وتم حادئات الهيئات بقي سنته مؤبدا بكل مقتد به ومقتدى tattauna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zuliyadaini da kuma wato ainihin sahabbai har ya tabbatar da lallai daga raka'a biyu ya sallame sannan ya tashi ya ƙara raka'a biyun ya sallame sannan kuma ya yi sujjadan ba'adi ya sallame ko kuma ya sujjadan ba'adi to wannan babi yana da mahimmanci kamar yadda na faɗa a baya wato babu buka guda biyu babu qada'il fawaiti da kuma babu sahri babin ramuwan sallah yadda ake rama sallah wanda muka yi kafin mu tafi hutu da kuma wannan babi na wato sujjadan rafkanuwa shi yasa abdullahi bin fodi abdullahi bin fodi wato abdullahi gondi ya wallafa littafi musamman akan wayannan babubuka guda biyu wato shine biyan sallan da ta kubuce maka da kuma in kai rafkanuwa a sallah za kai ka gyara littafi shine daw'ul musalli yace sammaituhu daw'al musalli yahwi qada'a ma fata wa ilma sahwi yace na ambace shi hakkin mai yin sallah shi littafin nawa ya tattaro wato yadda za ka yi karama sallanka da kuma wato ilimi na rafkanuwa a sallah wanda wasu malamai suka ce ya zo kano ne ya yi bayani a kan ilimi ma'ana ya ba da ilimi ya ba da ilimi sai malamin kano suka ce masa lallai abdullahi gwandu yana da ilimi sai dai fikihu ne bai sani ba to shine sai ya shiga ɗaki ya je buɗe muktasar ya ko babin da ya fi kowane babi ko babukan da suka fi kowane babi wahala a cikin babin ibada shine biyan sallah da kuma babin rafkanuwa sai littafi guda wato a kuma cikin waƙi wanda baka isa ka fahimci littafin ba sai in ka karanta muktasar ko wanda ya karanta muktasar ya koya maka shi yasa yake wa kaza ka fil muktasari nazamtuhu lil hibbi wat tabassuri ita haka yake a cikin muktasar amma nayi ne don a haddace kuma don a kula a gane mai muktasarin yake nufi mala yake sunna li sahawin sajdatani fihima falyatashahhad wal yusallim minhuma sunna ni an sunnanta sujjadu guda biyu li sahwin domin rafkanwa wato in kai rafkanuwa a sallah an sunanta maka sujjada guda biyu falyata shahad fihima wato yayi tahiya a sujjadu guda biyu bayan ka gama sujjada guda biyu ka karanta tahiya, an sai ce wal yusallim huma kuma ya sallame daga sujjada guda biyu wato in kai rafkanwa sai kai sujjada guda biyu sannan in kai sujjada guda biyu sai ka sallame za ka sallame bayan ka yi tahiya sai ka sallame wannan baituka akwai matsaloli a cikinsa abu na farko shine an sunnanta sujjada guda biyu in kai rafkanuwa wato nan ba a bambance mana kabli ko ba ba baitin gaba ne zai bambance mana rage kai ko daɗi kai bari a mana abin nan kafin a maka bayanin kabli za kai ko ba amma a dunkule dai sujudu sahari sunna ne ma'ana an sunnanta duk wanda ya rafkanuwa ya sujjada guda biyu ko sujjadan kabli ko kuma sujjadan ba'di to wannan shine mafi yawan malamai suka tafi cewa sujjadan rafkanuwa sunna ne ma'ana mustahabbi ne ba wajibi ba ne abu hanifa shi ya tafi cewa wajibi ne amma mafi yawan malamai suka ce sunna ne me yasa suka ce sujjadan rafkanuwa sunna saboda dalilai guda biyu dalili na farko shine ya tabbata a aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mama na ba mu ka'ida a can baya duk abin da aka same shi a aiki ba a same shi a umurni ba to wannan asalin sa dauke shi mustahabi ne sai samu an samu dalilin da ya nuna lalle wajibi ne wannan shine asali cikin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan hanyar malamai suka gano wannan abu wajibi ne wannan abu ba ba wajibi bane in umurni ne sai zama wajibi sai an samu dalilin da ya nuna mustahabi saboda falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim duk wanda yake saba wa umarnin manzo Allah sallama sai mai da hankalinsa fitina za ta same shi a duniya shine bata zai je rungumi bidiyoyi ko sabon Allah sannan kuma azaba mai raɗaɗi za ta same shi ranar alkiyama to ballantana umarnin Allah subhanahu wa ta'ala amma an samu aiki ne manzo Allah ta sama yi ubangiji ta lafi yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir to da haka koyi kikkiawa ya tabbata muku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake tamanin rahamar Allah subhanahu wataala da kyakkyawan sakamakon ranar alkiyama kaga an ce kai koyi da manzo Allah to ayyukansa asali ya zama mustahabi ne duk da cewa akwai malamai da suka tafi wajibin ne shi yasa annabiya suka ce wajibi ne sujjada rabkan ma wasu sun tafi wajibi ne wasu sun ce a bara mu bashi hukunci ba bara mu ce wajibi ba bara mu ce mustahabi ba sai mun gano wani dalilin da ya nuna wajibi ne ko mustahabi wasu malamai suka ce mustahabi ne wannan magana ita tafi tafi inganci wato duk ayyukan manzala ta salama babu wanda za a ce ba za ka yi koyi da shi ba sai dai koyin wajibi ne ko mustahabi in an samu dalilin da ya nuna wajibi ne sai zama wajibi in an samu dalilin da ya nuna mustahabi ne sai zama mustahabi in kuma abu ne na halal ya yi shi ba ibada ba sai wannan ya zama kai ma halal ne kai da kai da ka bari duk ne sai dai akwai yanda manzo Allah ya siffanta yanda za a yi shi to in ka bi siffan manzo Allah sallallahu alaihi yadda yanda ya siffanta za a yi ko ya yi shi wannan kuma ya zama mustahabi zaka samu zaka samu lada shine sharaful imridi dai na zaman waraka da yake cewa af'alu taha sahibi shari'a jami'uha mardiyatun badi'a wa kulluha imma tusamma qurba فطاعة أولى ففعل القربى من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا وأما ما لم يقم بقربه يسمى فإنه في حقه مباه وفيله أيضا لنا يباه فإن أقر قول غيره جئل كقوله كذا كفيل قد فعل saboda haka ayyukan manzala sama dukkaninsu ba na yarwa kowane ana koyi da shi sai dai in ibada ne ta kasu kashi biyu akwai wanda kususiyarsa ne ba a yi dakai koyi da shi ba shine kamar auren mata fiye da hudu wannan an halatta manzo Allah ne sasan ko auren mace ba tare da sadaki ba shi kadai ne ko kai azumi kai wisal ka kin buɗe baki ka kin sahur ka sake tashi da wani azumi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka shar'anta wannan wannan shi ake cewa da'a abin nan khususiya in kuma ba khususiya ba sai ya zama da'a ga kowa zai iya yi sai dai malamai sun yi sabani wani ya ce wajibi wani ya ce mustahabi wani ya ce za a yi tawakkufi ba za a masa hukunci ba in kuma wannan aikin mubahi ne ba na ibada ba ne ba mazala sama yi shi don ibada ba ne kamar cin abinci shan ruwa bacci tafiya a hawa doki in za a yi tafiya ko raƙumi to wannan mu ma halal ne mu yi halal ne a mu. ba zai zama ibada ba in yi wani yi aiki manzo Allah ya tabbatar da aikin bai yi inkarin sa ba to shi ma wannan aikin sai ya zama ya halatta mu ma mu yi shi in na ibada ne ya zama ibada in kuma na al'ada ne to kina na al'adan halal ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bai hana shi to zance mafi inganci kamar da Sheikhul Islam ta me yake cewa ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi na ibada to mustahabbi ne kai kai don ba a bauta Allah da ƙasa da mustahabi duk abin da ka ji ibada imma wajibi ko mustahabi to wajibi kuma in ka bar shi akwai uquba akwai azaba a lahira ka cancanci a maka azaba wanda yana buƙatan dalili mai ƙarfi da zai ce in ka bar wannan abu za a maka azaba amma in kai koyi da manzo Allah aiki ne ba da zaka samu lada wannan shine asali da kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in aka ce kuma duk aikin da manzala ta sama ya yi wajibi ne kowa a cikin al'umma sa sai ya yi to da an shiga kunci da an shiga kunci da mun shiga cikin kunci gaba ɗaya a rayuwarmu ba za mu iya ba Allah ta'ala kuma ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya kunci a cikin addinin musulunci ba babu kunci a cikin sa sai dai in baka sani ba saboda haka kenan dalili na farko shine aikin manzala sama ya tabbatar da sujjada rabkanuwa suka ce sunna ce mustahabi ne dalili na biyu imamu shafi ya ce to ai dama mustahabi ne ake bari sai a ce ka yi sujjadar rafkanuwa kabli ko ba'adi to shi mustahabin da ka barin ai ba wajibi ne ka yi shi ba dama inda za ka bar shi da gangan ma sallan ta yi to kuma sai kai rafkanuwa ba ka yi shi ba sai aka ce ga yadda za ka yi ka gyara ya za ya zama asalin ba wajibi ba kuma hanyar da za ka gyara shi kuma ya zama wajibi ba zai zama wajibi ba to amma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka yi rafkanwa ka gyara sallanka in ka bar sunna a cikin sallah mustahabbi mai karfi ka gyara sallanka ta hanyar sujjadar rafkanwa kamar yadda za mu yi bayani a gaba wato in ka yaga ka yi koyi da sunna manzala sama sannan ka turmusa hancin shaitan kamar yadda manzala sama yake faɗa wani hadisin wanda za mu karanta shi shaitan baya son dan adam ya yi sujjada in dan adam ya sujjada sai ya dinga gudu yana wayo Allah ya shiga uku an umarci dan adam ya sujada ya sujada zai shiga aljanna sai ce shi kuma an umarce shi ya sujada bai yi ba zai shiga wutar jahannama to kaga ko don ka bawa shaytan haushi sai kai sujada rabbana kai sujadan tilawa kai sujudu shukuri ka dinga yawaita Allah shaytan baya son wannan sai dinga gudu yana tusa yana gudu yana tusa yana ya shiga uku to shi yasa malana yace sunna jisawin sajdatani fihi an sunnanta sujjada guda biyu domin ainihin wato rafkanuwa idan an yi rafkanuwa ana sujjada guda biyu sannan da ya ce sujjada guda biyu bai ce kabbara ba yana nufin mukabbiran kana mai yin kabbara don yadda ake sujjada guda biyun ana yin kabbara ne kamar yadda ya tabbata a hadisin zuliya daini wanda muka karanta jiya da manzala kuma ya tabbatar da ya sallame daga raka'a biyu ai ya tashi ya kawo raka'a biyu da ya kawo raka'a biyun kuma abu hurairah yake cewa da yi raka'a biyun fasajada misla jada kabbara su misla sujudihi a tsawala. Minu sai manzo Allah ya kabbara yi sujjada irin sujjadan sallah ko wanda ya fi shi sannan ya dago kansa sannan su abin nan thumma kabbara farafa ra'sahu yi kabbara ya dago kansa ya sake yin kabbara ya kai sujjada ta biyu ya sake yin kabbara ya dago kenan sujudu sahabi guda biyu suna da kabbarori guda hudu kamar da ya tabbata a hadisin zulle ne hadisi ingantacce za ka yi kabbara lokacin da za ka tafi za ka yi kabbara lokacin da za ka ɗago za ka yi kabbara a sujada ta biyu za ka tafi in ka ɗago ma za ka yi za ka yi kabbara Ko za ka sujada guda biyun kana mai yin kabbara za ka yi su kana mai yin kabbara kamar yadda ya tabbata a wannan hadisi sannan sai ya ce falyatashahhad yayi tahiyya a cikin su to wannan shi ne muhalli na sabanin malamai wasu malamai sun tafi za a yi tahiyya wasu sun tafi ba za a yi ba gano ne guda uku wasu suka ce duka sujjada guda biyun za a yi tahiya sujjadan qabli da ba'di wannan kuma saboda hadisin Imran bin Husayn wanda ainihin Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam salla bihim fasaha fasada sajdataini thumma tashahhada thumma sallama yace manzon Allah ta sawa ya musu sallah sannan sai yayi rafkanwa sai yayi sujjada guda biyu yayi tahiya sannan kuma sai ya sallame wannan hadisi in an duba zahirin isnadin sa hadisi ne ingantacce shi yasa imamu turmizi ya inganta shi kuma hakim ma ya inganta shi abu dawud ya rawaito shi da turmizi da kuma hakim sun inganta shi to amma wasu malamai suka ce hadisi ne ifi shazi ya yi zubi me yasa zuri duk wanda suka ruwaito rafkano manzala ta salama sun ruwaito babu tahiya shi kuma sai ruwaito da tahiya ne riwaya to da aka sai suka ce hadisi ne ba'ifi wanda ya tafi cewa ba'ifi ne to babu ainihin sujjadan babu tashaqqud babu tahiya a sujjadan rafkano ko qabli ko ba'di wanda ya tafi kuma sahihi ne shi bai ga tsakaninsa da sauran hadisan ba sai ce za a yi wataƙila mazala ta sama wata ran sai ta hiya wata ran kuma bai yi ba kenan ta hiyan ba wajibi bane mustahabi ne su ka suka ce za a yi ta hiya a kabli da bari wasu kuma suka ce a'a a kabli za a yi ba za a yi ta hiya ba a bari kuma za a yi wannan shine kaulin imam ahmad da kuma riwaya daga imam malik in kabli ne babu ta hiya, kawai sai ka sallame kana kana kana kana kana yin sujadan ka guda biyu in ba ne kuma bayan ka yi sujada biyun ka yi ainihin tahiya kafin ka sallame sun ɗauki wannan hadisin akan sujjadan ba'adi ne sujjadan ba'adi ne shine wanda aka masa aka masa tahiya din saboda haka kenan sujjadan ba'adi wasu malamai sun tafi a abun nan sujjada gaba ɗaya sun tafi akwai rafkanwa sun tafi abun nan akwai tahiya sun tafi babu tahiya in ka ga mutum yana yi ba za ka ce don me yasa yi ba yana da dalilin sai yana da magabata wanda suka tafi akai in ka ga mutum bai yi ba ba za ka ce don me yasa yayi ba saboda hadisin mafi yawan malamai hadisi sun ce da'ifi ne saboda haka za ka iya kawai kai tahiyanka abin nan kai sujadan ka guda biyu sai ka sallame ko da kabli ne ko da ba'di in ka tafi wasu kasashen in kai sujudu sahabi sai kai tahiya sai ka zama dan kallo sai ka ba kallon ka ba su san ma da wannan makwatakwa amma wanda a mazhaban kuma kasashen da mazhaban su ana yin tahiya din idan baka yi tahiyan ba sai ka zama abun kallo to koyin ne da wanda suka rijiyar kuma suka saba suka saba aiki da shi sannan sai yace sannan sai ka sallame wa yusallim minhuma ya sallame daga wa'annan sujada guda biyu shi sallamewa wasu malamai sun tafi babu shi shi ma wasu malamai sun tafi akwai ki saboda haka manganu guda uku wasu suka ce za ka yi tahiya kuma ka sallame wasu suka ce za ka yi tahiya ba sallama wasu suka ce kuma za ka yi sallama babu babu tahiya to da haka akwai mazhaban da suka tafi babu ma sallama kawai in ka gama sujjadan ka kawai sai ka tashi ka kama harkokin ka kawai ba sai ka sallame ba me yasa so da zahirin hadisin zulyadaini wanda shine asali a babin rafkanuwa hadisin zulyadaini ya nuna kawai manzala ta sallama yayi sujjada ne ce a karshe ce summa rafa'a rasahu wa kabbara shikenan hadisin ya kare ya dago kansa sai ya kabbara bai ce summa sallama ba to da ga ce kawai suka rinjayar da wannan suka ce hadisin abun nan zuliyadaini bai ce ana yin sallama ba saboda haka idan kai tahiya kawai idan kai sujada rafkanuwa kawai sai ka kama hanyarka ba sai ka sallame ba amma zance mafi inganci ana ana yin sallama din kamar yadda malikiya suka tafi akai. dalilinsa kuma hadisi ingantacce hadisin abdullahi bin mas'ud wanda jiya mun karanta shi sai dai ba dukansa ba manzala ta sama ya yi sallah ya yi rafkanuwa sannan da aka gaya masa yayi rakkanwa fasana rijlaihi wastaqbala alqiblata fasajada sajdatayn thumma sallama sai tunkurar da kafafuwansa yayi kari ne a sallah sai tunkurar da kafafuwansa sai ya sujjada guda biyu sannan sai ya sallame sannan sai ya sallame kaga akwai sallama kuma hadisi ne ingantacce wanda bukhari da muslim suka rawaito shi to amma kaga shi ma bai ambaci tahiya ba bai ambaci tahiya ba to da haka kenan ana yin sallama amma kuma ba a yi me ba a yin tahiya a bisa zance mafi inganci amma mu ce tahiya ba za ka ce masa don me sa yi ba sannan sujudul qabli shi ba za a yi maganan dama akwai sallama ko babu ba saboda haka maganan sallama sujadan ba ne domin mai sujadan qabli ai shi bai ma yi sallaman sallar sa ba ta fita sallah ballantana a ce me a ce zai sallame ko bai zai sallame kenan idan ka ɗauki wannan matsayin sai ka ce duk malamai sun yi tufaki in sujadan qabli ne za ka yi sallama saboda mai dama baka fita daga sallama amma in ba shi ne aka yi sabani zance mafi inganci za a yi sallama kamar yadda hadisi Abdullahi bin Mas'ud ya tabbatar sujadan qabli ya tabbata a hadisin Ibn Buhaina Abdullahi ibn Buhaina yace anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam salla bihim az فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم كما بخاري da mutum sun fitar da shi da ashabu sunan sai ce manzo Allah ta sallama musu sallah sai ya tashi daga raka'a guda biyu bai zauna ba wato da ya raka'a biyu sallan azhar ne maimakon ya zauna a a miƙe a uku kawai sai ya miƙe da ya miƙe ɗin sai mutane su ma sai suka miƙe tare da shi wato da ya zo miƙewa ba su ce su mazala su sama ya dawo ba shikenan sai sai miƙe da haka su ma sai suka miƙe to mazala sama ya gane rafkan waye, nan ba a buƙatan sai an tunatar da shi da ya ƙara raka'a biyun shikenan kafin ya sallame sai ya sujjadan qabli sannan sai ya sallame ya sujjada guda biyu kafin sallama kuma sai ya sallame kaga kenan asali idan mutum ya riga ya miƙe to kar ya dawo za mu zo kan mahallinsa kawai ya miƙe shi gaba da sallansa in ya miƙe amma kafin ya miƙe yana ƙoƙarin miƙewa sai a ce masa subhanallahi sai ya dawo amma ya riga ya miƙe ku kyale shi sai ya sujjadan kabli kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi anan a hadisin Abdullahi ibn Buhaina saboda haka kenan hadisin abun nan sunnan abun nan sujjadan kabli shi ana yin sallama don sallaman ta sallamewa daga sallah ne gaba ɗaya ba wanda ya ce ba za yi amma sujjadan ba ajiyo suka ce ba za yi ba amma zance mafi inganci za a yi saboda hadisi ya inganta na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah kuma yayi sujjada ta kuma ya sallame sannan sai malam yace ci gaba da karatu yace wa hawali nafsi sunnatin fa akkadat qabla salamihi wa in ta'addadat كترك تسميعين أو إحدى الصور أو قام min sintaini أو جهرا أثر Autar ki tarki ni au in adima tashaqqudaihi aw julusan lahuma wa hawa shi sujjada rafkanwa li naqsi sunnatin in an yi shi don tauya sunna ce fa akkadat wanda ta yi karfi ma'anarsa ta akkadat sunna mai karfi to qabla salamihi mutum zai yi sujjadan ne kafin ya sallame wa in ta'addadat ko da rafkanuwan ta maimaitu ko da ta diddiga mana ta maimaitu ko da sunnoni da yawa ka bari ka bar abin nan sirranta da bayyanawa ka sirranta ka bar zaman tsakiya ka bar tahiya ka bar kabbarori biyu duka wannan yanka tashi sujjada kwaya ɗaya sujjadar kabli ta ishe ka ba kowanne sai ka masa sujjadar sa daban ba shine ma'anan wa in ta'addada sai yi kabli kawai raka abin nan sujjada guda biyu wato ainihin sun sun wadata to anan ne yace don tauye sunna wanda take da ƙarfi wanda take da ƙarfi ta kenan sunna wanda ba ta da ƙarfi imma ya zama ba za a mata sujjada rafkanuwa ba kwata-kwata ko kuma ya zama sai sun kai guda biyu za a mata sujjada rafkanuwa misali sunna mai ƙarfi wato kaman barin bayyanawa ko sura barin bayyanawa ko sura za ka yi sujjadan ƙabli in ka bar bayyanawa a sallah wani yana da ƙarfi ko ka bar sura yana da ƙarfi wannan za a yi me za a masu ko ka bar zaman tsakiya sunna ce mai ƙarfi za a mata sujjadan wato ainihin ƙabli ko kuma ya zama sunna ce amma ba ta da ƙarfi sosai to wannan sai sun zama guda biyu sai sun zama guda biyu shine ma da yi misali a cikin littafinsa ka tarki aini kamar barin tasmi'i guda biyu tasmi'i shine sami Allahu liman hamidahu idan mutum ya bar sami Allahu liman hamidahu guda ɗaya bai zai sujadan qabli ba saboda me saboda ba ta da ba ta da karfi sai dai in ya bar guda biyu sami Allahu liman hamidahu guda biyu a raka'an farko ya bari a raka'a ta biyu ko kuma cikin raka'o'in da so biyu ya bari to nan dai sujadan qabli ko kuma da ya bar sami Allahu liman hamidahu ya bar wata kabbara a cikin kabbarorin sallah to nan ma sai zama sunna guda biyu masu karfi kisa yake autarki tasmi'ain au idasuwar kaga wannan misali ne na sunna mai karfi shi kuma ko ya bar ɗaya daga cikin surori kaga raka'a biyu kake da su masu sura a raka'an farko ka bar sura ko raka'a ta biyu sai ka bar sura to nan ma za ka yi sujjadan sujjadan qabli saboda sunna ce mai karfi aw qama min sintaini ko ka tashi daga raka'a biyu wato baka yi zaman tsakiya ba kenan kaga shine hadisin ibnu buhaina manzala sama bai yi zaman tsakiya ba sai ya miƙe da ya gama sallansa sai ya sujjadan kabli kafin me kafin ya sallame to kaga in ka bar ka tashi daga raka'a biyu ma'anansa baka yi zaman tsakiya ba baka yi zaman ba baka yi tayyan ba cikin nan karisa sallan ka aka sai ka zo kai sujjadan sujjadan kabli ita kuma wannan sunna ce mai karfi kaga kwaje ne amma tana da karfin da zaka yi mata ainihin wato sujjada sai ce au jaharan asar ko kuma bayyanawa sai mutum ya sirranta wurin bayyanawa ne sai ka sirranta yi rigi ai yi rigi saboda haka kenan zai zama za ka yi sujjadan za yi sujjadan qabli domin bayyanawa sunna ce mai karfi kaga kwaya ɗaya sai ce au tarki takbiraini ko kuma mutum ya bar kabbarori guda biyu to kaga kabbara kuma sunna ce amma ba ta da karfi sunna mustahabba ba ta da karfi saboda haka nan sai ka bar kabbarori guda kafin kai sujjadan qabli amma in kwaya ɗaya ka bari amma fa ba kabbaran harama ake magana wa don kabbaran harama in ka barta ka bar sallanka to da haka ko raka ne ko kwan ka gama babu sujadan kabli dole sai ka dawo ka sake sallan sabuwa sai ka sake harama mun yi bayani akan ta a baya cewa wajiba ce kuma rukuni ne na salla. to da haka kabbarori na ruku'u da dagowa da sujjada da dagowa da sauransu in ka bar daya ba babu abun nan babu sujjada amma in ka bar biyu za ka yi sujjadan baji ko ka bar kabbara ɗaya da sami Allah liman hamidahu guda ɗaya za ka yi sujjadan ƙabli ko kuma ka canja muhallinsu. da ka zo tafiya ruku'u me za ka ce Allahu akbar sai ka ce sami Allahu man hamidahu da ka zo ɗaguwa me za ka ce sami Allah liman hamidahu sai ka ce Allahu akbar to sai a kaddara duk ka bar su kawai guda biyun anan za ka yi sujjadan ƙabli ko da ka canja muhallin ai ka yi su ba kamar baka yi su bane wurin kabbara ka yi wurin tazmi ka yi kabbara kamar baka yi bane ka canja su ko ka bar su wuri daban-daban guda ɗaya in suka haɗu suka zama biyu to nan ma za ka yi sujjadan za ka yi sujjadan qabli sai ce au in ajima tashahhudaini ko idan mutum ya rasa tahiya guda biyu mana in taraka ne yake sai ce idan mutum ya bar abun nan eh, ne, tahiya guda biyu wato ɗaya daga cikin tahiyoyi na ma zai sujjadan kabli ka bar tahiyan farko baka yi ba ka bar tahiya na biyu shi ma baka yi ba kowanne ka bari za ka yi sujjada me ka yi sujjadan kabli mutum ne ya zauna a sallah tahiyan farko kawai sai kama wani tunani ina zaune yana ta tunani yana yi san sai ya zabura kawai kabbara ya tafi raka'a ta uku kaga yayi zama amma bai yi me ba bai tahiyan ma shi ma zai yi zai sujjada sai ya sujjadan wato ainihin rafkanuwa au julusan lahuma ko kuma mutum ya bar zama domin tahiyan ko tahiyan farko ko tahiya na biyu sai mutum ya bari bai zauna ba ya bar zamansu to shi ma zai sujjadan qabli to amma yanzu idan mutum ya bar zaman tahiya zai zama lalle ya bar tahiyan kenan ko zai iya barin zaman tahiya ba kuma tare da yayi tahiyan wasu malamai suna gani ya zama min hutar ku tashahhud in dai ka bar zaman tahiya to ka bar tahiya amma zai iya yiwa ka san mu tunanin duniya shi ya ta zo daga ta uku ta biyu maimakon abin nan ya zauna kafin ya tafi ta uku sai ya miƙe sai ya kama tayyansa yana ta tayya a zaton a zaune yake sai san ya kama kira'a ba mustahili bane zai iya yiwa to duk da haka sai yayi ne <laughs> sai ya sujadan kabli ko yayi tahiyan ko bai ba dutse ne da ya bar zaman da tahiyan da ya bar tahiyan ba zaman da ya bar abin nan zaman ba tahiyan dutse ne kowanne ya bari a ciki zai yi sujjadan wato ainihin zai sujjadan kabli to wa'annan sune waɗanda wato ake wa sujjadan kabli na akwai matsaloli guda biyu matsala guda biyu eh, na farko malam ya nuna mana za a yi kabli idan an yi me in an tauye linafsin in aka tauye sunna mai karfi ko sunnoni biyu marasa karfi kenan ba ba'adi ake yi ba shi kuma ba'adi yaushe ake yin sa in aka yi kari za mu zo kansa shi to shine mazhaban malikiya mazhaban malikiya shine in kai rage sunna a sallan ka mai karfi ko sunnoni guda biyu marasa karfi to za ka fi dan abdi in daki kuma kai a sallan ka ka da raka'a ko ruku'i ko sujjada ko wani abu daban to wannan kuma za ka yi sujjadan badi ne to amma sauran mazhabobin kuma ba haka bane yasa kenan malamin mazahib guda hudun nan kowa da abun da ya dauka in mun hada da zahiriya guda biyar mazhaban zahiriya kowa da mazhabansa a babin rafkanwa malikiya suka ce in ka rage ba'adi in ka dada kuma kabdi abu ne in ka rage kabdi in ka dada ba'adi abu hanifa ya ce duka ba'adi za ka dinga yi kawai duka ba'adi ai hadisin zulle dai ne ba'adi aka yi kawai sai shine asali imamu shafi yake kabdi dadan kabdi ake yi in dai kai rage a sallan a in kai sarrafanwa a sallah sawa'un dadawa kai ko rage kabli ita ya kamata a gyara sallah kafin me kan a fita ne to da ka sai jayar da hadisin Abdullahi ibn Buhaina wanda muka karanta da zuma zala kuma yayi kabli sujadan kabli yayi sannan ya sallani, sai ce kabli za a yi kawai yasa wani wurin a joda ne na limanci ne rafkanwa ne baji to ne zai na ta min nasiha sai ga ka talibin ilimi a kawai shi bai san ana baji ba kabli kawai ya sani haka mazhaban shafi'iya sai zai kama min nasiha ga kai ɗalibin ilimi amma kuka zo ka jada, ai ka zo ka kabe da ka sallame za ka yi sujjada shi iya ilimin sa kenan to da aka kabli imamu imamu abun nan imamu imamu imamu shafi ya tafi akai sannan imam ahmad kuma yace duk inda aka samu manzala kuma yayi kabli kai kabli inda yayi ba ji kai ba ji sauran kuma duk kabli in kai rafkanwa yace ba don na samu hadisan da suke cewa ayi kabli ba ayi ayi ba ba da ba zan zabi ba ba duk rafanuwa sai zama kabli kawai ya kamata a gyara sallah kafin me kafin a fita sallah mazhaban zahiriya dawudu zahiri kuma yace iya inda manzo Allah ya rafanuwa kawai shine kawai ake yin sujjada rafanuwa inda ya kabli kai kabli inda ya baji kai baji ina rafanuwa da bai yi ta ba kuma babu kabli babu baji in farilla ka bari ka kawo ta in kuma sunna ne ka tashi kai tafiya to kaga kenan babin sahau malamai sun tattauna a kansa da yawa shi sha abdullahi gwani cikin zau'ul mutal yace wa ikhtalafat a'immatul mazahibi fi mawdi'i sujudi zi maratibi nu'manuhum ba'da salami yasjudu wa shafi'i qablahu wa ahmadu yattabi'u min fi'li an-nabi يتبع الوارد من فعل النبي وحيث لم يجد فقبل يجتبي lin-nuqtani qablun wa zaidin ba'du za bayani malamin aimatul mazahib suna da aimatul arba sun yi sabani dangane da wato ainihin umanu shi ne shine umanu yin sabi wato abu hanifa shi ba ji kawai irin jayar da hadisan ji. da wasu hadisai da ifai da suke cewa mu sai in mu ya su a ba baji imamu shafi kuma ya ce kabli kawai irin jayar da hadisan ya ce ya kamata a gyara sallah kafin a fita imamu abun nan ahmad ce a tun daga hadisai sun zo nan an yi kari an yi kabli nan an yi ragi ai nan an yi kari an yi badi nan an yi rage an yi kabli a tsaya mana akan wannan ka ai shine hukuncin su yace daga ba kuma duk rakanuwan da aka yi ayi ta kabli kawai sai jari da kabli kuma in ba a samu a hadisi imam malik kuma yace a'a in ka rage kai kabli in ka dada kai ne kai badi wannan mazhaban kuma ita ta firin jaye ita ta firin a cikin mazhabobin wanda yace iya ina manzo Allah ya rakkwanwa shine ko ake sujadan ba a kabli shi babu kiyafi a cikin mazhaban sani shi yasa ya faɗi haka Ku ne zahiriya me yasa in ka rage za ka yi kabli in ka dada za ka yi ba'di shi yafi inganci mazhaban malikiya saboda dalilai guda biyu dalili na farko in ka ɗauki hadisin rabkanwa galibi inda mazala kuma ya rage kabli za ka ga yayi amma ibnu buhaina kaga ya rage zaman tsakiyar sai kabli galibi inda ya dade kuma ba da yake kamar hadisin zuliya dai kaga yayi dadin sallama a inda ba a sallama je ka raka'a din sai ya sai akan samu wani wuri inda daɗi ne manzala ta sulama sai ya yi ne iraki ne daɗi ne sai ya kabli wannan kuma sai ya nuna mana a sai wurin kabli in kai ba'adi ko ba'adi kai kabli ya halatta kuma duk malamai sun yi ijma'i akan wannan wannan ya ne don nuna halatti amma muhallin su in kai rage kabli in kai daɗe kuma ba'adi wannan wato tarjihi ne min jihatin naqal in ka duba hadisan wannan zai rinjayar maka da wannan sannan akwai min jihatin nazar idan ka duba ka nitsu ka yi tsokaci ka zurfafa tunaninka abin da ya shafi rafkanuwa da gyara sallah sai ka ci ah to in tauyewa aka yi a sallan an rage wani abu ne rafkanuwan to ya kamata ko kafin a fita daga sallan a gyara ka bar sura ta kamata kafin ka sallame kai sujada biyu wanda za su tsaya maka a matsayin sura ka bar zaman tsakiya kafin ka sallame kai su da biyu don su cika ce maka wannan gurbin ka dan tsora sallanka amma sai bayan ka sallame kuma ka zo ka ka ce za ka gyara ya zama me zai zama ifu bayan hari sadaka bayan juma'a in ji bahaushe <laughs> kai ka fita daga sallah shikenan ka gama fita kuma ka zo ka gyara wani gyara wani kuma tsorawa za ai na kasu tawaya aka samu dan tawayan kafin ne kafin a sallame kaga hankalinka zai zai karbi wannan sannan in ba ne kuma dama daki kai ƙari shi kuma in ka ce kafin ka sallame za ka yi sujjadan qabli kamar yadda mazhaban imamu shafi ta tafi to ai ka yi daɗi kan daɗi kenan dama ƙari kai a sallan kan baka fita ba kuma ka sake ƙara wasu sujjada guda biyu ka ka yi daɗi kan daɗi kenan ai wannan ba ana son a cika ta wani gurbi ba ne inda aka samu ta waya ba to da ka sai zama wannan in ka sallame don kar ka ƙara a cikin kar ka sake wani ƙari a sallah shikenan sai kai sujada guda biyu don ka je mai hanci shaidan ka turmusa hanci shaidan a ƙasa to da shi yasa ka tunanin da har ka manta kai wannan ƙarin a cikin sallanka da wannan ne malamai galibi suka rinjayar da mazhaban malikiya zaka sujudu sahawi idan kai tauye kai qabli in kuma ka dada kai ne kai babi sannan sunnonin da mana ya kawo mana a cikin wannan littafi ko kuma a wannan abun nan din a cikin wannan eh, abin nan za mu ga sunnoni ne guda takwas a cikin wayannan baitutuka wato sunnoni guda takwas sune wanda in aka basu ake yin me ake yin sujjadan rafkanuwa sunnoni guda takwas in aka basu ana yin sujjadan rafkanuwa wato shine wani yayin ramzin su sune wanda malam ya jiro mana anan kaga ga akwai abun nan akwai tasmi'i sami Allah alima hamidahu akwai barin sura akwai barin zaman tsakiya akwai barin bayyanawa akwai barin kabbara akwai barin tayyan farko da na biyu to shine wani ya jera su inani sinani kaza jimani ta'ani addu sunani samani sunani guda takwas sinani ramzi ne wato sin guda biyu sinani shine sirru wal julus abun a sirru was suratu in ka bar sirrantawa za ka yi sujjada amma sujjadan ba za ka yi in ka bar sura shine shi ma sinin ya fara da shi za ka yi me za ka yi sujjadan qabli don ka bar sura shine sinani sin guda biyu kenan a sirru was suratu sannan akwai shinani shin guda biyu at-tashahhudul awwal wa at-tashahhudul thani tahiya na farko da tahiya na biyu duk wanda ka bari za ka yi me za ka yi sujjadan wato ainihin qabli za ka yi sujjadan qabli sannan sai jimani jimin guda biyu shine aljulus wal jahr kaga a can ka samu guda hudu kenan ko bibbiyu bibbiyu shinani da sinani sunna guda hudu to akwai kuma jimani jimun guda biyu shine ne jahr wal julusu in ka zai baka shida aljaharu bayyanawa wanda bai bayyana zai sujadan qabli kamar yadda muka karanta akwai aljulusu shine zama wanda ya bar zama zai yi shi ma sujadan qabli ka ka samu nawa shida sannan ta'ani sai ta'un guda biyu to sune adadin sunnoni guda takwas ta'un guda biyu shine at-tasmi'u wa takbir at-tasmi'u shine sami Allahu liman hamidahu sai kuma at-takbiru kabbara shine Allahu akbar kowanne a cikin su kabar guda biyu ko kabar tasmi'in da tashi a cikin sallah ɗaya to za ka yi sujjadan wato ainihin ƙabli na fatan mun fahimta kenan wannan sunnoni guda takwas ne wanda in an bar su ake yin sujjadar rafkanuwa a babin naqasu kenan ko don da zaka tauye wani abu ka yi sujjadan sujjadar rafkanuwa to sai ma yace wa in yakun zaidun wa naqsun halla fa ghallibin nuqsana wasjud qablah وإن تكن تمحض الزيادة فذلها بعد وفى العبادة كالجار في السر وركن تزدي والشك في الإتمام أو في العدد وإن يكن زيد إذن يزمنا واتقارني ونقص دكما توي وحلّ في سوكا sauka a cikin sallah ma'ana hasala fi sallah kayi ragi kuma dadi a sallah to fa ghallibin nuqtana karin jayar da tauyewan wasjud qabla sai kai sujudan qabli a yanzu rakwana biyu ya same ka rage qabli ake masa daɗi kuma baji ake masa rage kamar a ce ka bar zaman tsakiya ko sura daɗi kuma ka ƙara sujjada ko ruku'u a sallanka ko ka ƙara raka a ɗaya cikakkiya to kaga qabli da baji sun kama ka to sai ka rinjayar da ɓangaren ragin sai kai qabli maimakon kai ne kai baji saboda ai akwai tawaya a sallan ka to ka gyara wannan tawayan kafin ka fita daga sallah to ba za a ce kuma ka maimaita me ka maimaita kabli ba ba za a ce ka maimaita ba ai ka maimaita ainihin sujada rakkanwa kai ba ba ko za ka kenan ana rinjayar da bangaren tawaya fiye da bangaren ƙari to da haka ana rinjayar da bangaren kabli akan bangaren baji in kabli ta kama ka baji ta kama ka za ka yi sujjada nawa sujjada ɗaya kuma sujjadan kabli za ka yi kaman qabli qabli guda uku su kama ka ka tauye ka tauye har sau uku ka bar kabbara biyu ka bar zaman tsakiya ka bar sura ka bar sirrantawa har guda hudu kenan to jada ɗaya za ka yi na qabli jada guda biyu na qabli nan guda ɗaya shi za ka yi in ma daɗi daɗi da yawa kai ka ƙara raka'a ka ƙara jada a wani wuri ko ruku'u ka bayyana wurin sirrantawa to shi ma za ka yi mai sujjadan baji ne guda ɗaya ba za ka maimaita kowane rafanuwa sai ka masa jada ba don sujada guda biyu nan sun isa su je mai hanci shaitan shaitan zai ji haushi ba sai kai ta maimaitawa ba to da anan shi yasa wa in yakun zaitun wa naqsun halla fa ghalibin nuqsana wal juz qabla in kai daki kai rage to karin jari da bangaren tawaya akan bangaren wato ainihin kari. ai akwai mazhabobi biyu ma sun tafi duk kabli za ka yi ko saboda ƙarfin kabli mazhaban imam ahmad da mazhaban imam shafi to saboda haka kenan kabji tana da karfi fiye da ba'adi to in kabji da ba'adi ta kama ka sai kai kabjin kawai ba sai kai ba'adin ba sai ce wa in ta tamahhaba ziyada idan ya zama na ƙarin nan ya tsantsanta wa in kun ziyadatun idan ƙari ya zama tamahhabat ya tsantsanta wato abin nan ƙari tsantsa kai ko zalla shi kaɗai ɗinsa babu mai babu rage a can babu an ce in kai rage kai dade kai kalbi ba to yanzu kuma nan ƙari ne shi kaɗai shine ma'ana ta mahab ƙari ne mahab tsantsa baka surka shi da rage ba sai ce fazdul laha ba'da wafal ibada fazdud kai sujada laha don ƙarin ba'da wafal ibada ibada bayan ka gama ibada ma'ana bayan ka gama sallah kenan yanzu anan me zaka yi kenan sujadan ba'di zaka yi idan ya zamana rafkanuwanka ka tauye kawai wato ka tauye abin nan kai ƙari ne tsantsa babu tawaya a ciki to anan ne baɗi take samun shiga ka nan baɗi idan idan ragi ne aka yi baɗi ba ta shigowa in ragi da daɗi ne baɗi ba ta shigowa sai in ragi ne in daɗi ne tsantsa sannan ake yin sujjadan baɗi baɗin kuma bayan ka sallame daga sallah ne sai kai sujjada guda biyu sannan ka sake sallamewa na fata mun fahimci wannan saboda haka kenan menene daɗin kuma kaman ka daɗa ruku'u ko ka daɗa sujjada ka daɗa ruku'u ko ka daɗa ko ka daɗa sujjada in ka daɗa ruku'u za ka yi baji in ka daɗa sujjada za ka yi baji ko ka daɗa raka'a cikakkiya nan ma za ka yi sujjadan sujjadan baji sai ce ka jahari kaman mutum ya bayyana fi sirri inda ake sirrantawa nan yayi mene yayi daɗi Ka ga yanzu idan ka sirranta inda ake bayyana wa rage kai me yasa saboda kira'an da aka daga murya ai an yi ƙari in aka sassauta murya kuma an yi rage in ka dago ta kai ƙari kai to da wurin sirrantawa sai ka bayyana kai dadi ba di za ka yi amma wurin bayyana in ka sirranta kai rage ne za ka yi kabli shi yasa yake ka jari fi sirri kamar bayyanawa a inda ake sirrantawa kamar yanzu rakoyi guda biyu na ƙarshen abun nan isha da raka ɗaya ta ƙarshen magariba kaga sirantawa ake da za da lasa duk sirantawa ake sai ka bayyana za ka yi sujjadan baɗi amma inda inda kai karatu kuma a bayyane inda ake wato inda inda kai a sirrance inda ake bayyanawa nan kuma kai rage ne kamar rakawai biyu na isha na farko da magariba da kuma asuba da sallan juma'a wannan za ka yi sujjadan sujjadan qabli ne domin rage kai shi yasa yace kan jari fi sirri sai ce wa ruknan tazidi da kuma wato daɗi rukuni ta zigi wanda ka kara shi idan ka ƙara rukuni a sallah to shi ma za ka yi sujjadan wato ainihin bali ne kamar ka ƙara ruku'u ko ka ƙara sujjada kaga wannan rukuni ne ko kuma ka ƙara wato ainihin fatiha shi kuma rukuni ne ƙauli ka karanta fatiha sai ka sake maimaita ta to anan ma za ka yi sujjadan sujjadan bali don fatiha sau ɗaya ake yi sabanin sura don ka maimaita sura babu sujada, don sura ba ta da iyaka za ka iya yi karatun da ba kai ta yi kai ta yi ko ka maimaita ba za ka yi ba ba za ka yi sujjada ba amma fatiha guda ɗaya ake bukatan ayi idan ka maimaita ta za ka yi sujjadan sujjadan ba'adi shine ma'anan wa rukunan tazidi in ka ƙara rukuni shine wani abu daga cikin farillan wato ainihin sallah sannan sai ce wa shakki fil itimami au fil adadi haka nan wa shakki da shakka fil itimami a wurin cika sallah au fil adadi ko a adadin sallah shi ma za ka yi sujjadan za ka yi sujjadan ba'di wato kana cikin sallah sai kai zaman ƙarshe sai kake tunanin ko sallan ka ta cika ko bata cika ba kai kai zama kai a sallah sai kake tunanin zaman farko ne ko zama na biyu ka kana shakkan sallan ka ta cika ko bata cika ba in zaman farko ne bata cika ba in na biyu ne ta cika to yanzu me za ka yi sai ka tashi ka ƙara raka'a guda biyu sai ka sallame sannan sai kai sujjadan ba'di saboda akwai shakka nan ka ƙara raka'a biyu ko baka ƙara ba ko kuma kai shakka a adadin raka'a adadin rakoyi tun ma baka je ko ina ba sai kana sallah sai kake shakkar raka'a ta biyu nake ko ta uku to ka kaddara ta biyu ne ta ɗaya ne ko ta biyu ka kaddara ta ɗaya ne ta uku ne ko ta hudu ka kaddara ta uku ne sai ka sake ƙara kawo guda ɗaya in ka zauna kai sallama sai kai sujjadan badi domin an samu me an samu ƙarin da kake shakkansa wannan shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Muslim ya rawaito yake tabbatar da shi inda yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla a salatam am arba'an falyatrahi shakka walyamni ala ma sayqana thumma yasjud sajdatayn qabla an yusallim fa in salla khamsan shafa'na lahu salatahu wa in kana salla kana ta targhima li shaytan hadisi yana cewa manzala kuma yace idan mutum ya shakka a cikin sallansa sai zama bai san raka'a nawa yayi ba shin raka'a uku yayi ko raka'a hudu ne yana shakka sallan azhar ne kenan ko la'asar ko kuma isha'i to sai manzala kuma yace ya jifar da shakkan ma'ana raka'an da yake shakkan nan ya dauka babu ita kawai Waliyam wal yamni sai kana yayi gini a bisa abun da yake yaqin da yake yake da yaqini akan sa shine alal aqalli fal ne alal aqalli yayi gini a bisa mafi karancin rakawoyin da yake tunanin yayi din kana shakkan uku ko hudu ka dauke shi uku kawai biyu ko uku biyu ko ko uku biyu ne ɗaya ko biyu ɗaya ne kawai ko da haka sai kai ka jefar da wanda ka abun da kake shakkan sai kai gini a bisa yaqinin ka ma'ana ka sake karo wata raka'a guda ɗaya yanzu sai ka kaddara uku ne thumma yasjudu sai sannan kai sujada guda biyu qabla an kafin ya sallame mutum ya sujada guda biyu kafin ya sallame fa in kana salla khamsan in ya dama da ya kara raka ɗayan dama fuɗe ya sallaci biyar ne to ai fa shafa'ana lahu salatahu wannan sujada guda biyu sai su mayar masa sallan shafa'i ma'ana cika ba mara ba dama sallar azahar da da la'asar da isha ai fudu ne kowace tana da yar uwa to kaga in fudun ne kai kai shakka ka kara da yanzu ya zama biyar to sujjadar rafkanuwanka sai ya zama sallanka ta sake zama cika kowace da yar uwanta ki raka'a da yar uwanta kenan ba ta zama mara ba yace wa in kana sallata mama in kuma kayi sallah cikakkiya ne dama wato dama uku ne da ka karo ɗayan nan ne ta zama hudu yace kana da targim kana ta targima li shaytan sun zama wayannan sujjadu guda biyun ka je mai hanci shaytan da su ana ka kaskantar da shaytan shaidan ya ji haushi ya shiga wayo Allah ya shiga halin kakanika ya shiga damuwa saboda kai sujjada zaka tafi aljanna shi kuma ya sujada, sujjada zai tafi wutar jahannama to kaga anan shakka yi, sai aka tsora ka akan yaƙini wannan akwai ka'ida a ƙarƙashin al la yazulu bi-shakk akwai ka'ida da take cewa al-aslu fil umuri al-arida al-adam asali duk abun da yinsa za a yi sai yana bijirowa ne ba wai yana nan ba asali ya zama babu shi sai in kana da yaƙinin kayi shi sannan zai tabbata kayi shi ai rakawoyin nan yin su kake yi da ba wai suna nan ba ne. to sai kake shakkan hudu kai ko uku to ai na hudun nan yanzu kai shakkan sa to asali ya zama babu shi sai ka tafi akan asali shine yaƙini shine ma'anan al-yaqinu la zulu bi shakk yaƙini baya gushewa da shakka sai ka kaddara baka yi ta ba sai ka sake yin wata shikenan ka fita daga ainihin wato huda. na zimma ma'ana yanzu ba abin ka bashi kana da yakinin ka kai irin ibadan da kake son kai wannan kuma misalin sa kamar a ce ana bin ka bashi ne mutum yana bin ka bashi sai kake shakkan ko na biya shi ko ban biya shi ba kawai baka biya shi ba baka biya shi ba domin asalin biyan bashi zuwa yake tunda kana da yakinin ka karba to shakkan ka biya shi ba zai sa ya zama ka ya kankare maka ne sun rike masa kuɗin sa da zaka yi ba sai kuma kake shakka wane ko yana bina bashi ko baya bina baya binka don asali mutum ya zama ba abin sa bashi shi bashi bijirowa yake a yaqinu la zul bi shaq al aslu fil umuri al arida al adam kar ka bata kanka lokaci ba abin ka kawai nan ba sai ka je ka ji ba ka ce na yi shakkan ko kana bi na dubu ashirin ga dubu ashirin a babu wani haka shi ma sallah in kana tsawafi sai kake shakkan yanzu ko na bakwai nake yi ko na shida na shida ne sai na bakwai din zuwa yake baka da tabbacin sa ka yi shi ka samu yaqinin ka yi shi sai ka kaddara shi da ne haka nan ko na hudu ko na biyar na hudu ne ko na ina na farko ne ko na biyu na farkon ne kai yaki ne sai dai shi dawafi ba a masa sujjadan di <laughs> ko kabli ballata ta kai masa <laughs> saboda haka kai kai kai rakawoyi da ake da bayan dawafi kawai mun fahimci wannan to amma zuwa wannan hadisin kaga shakka aka ce anan manzala su ma sai ce thumma liyasjud sajdatayni qabla an yusalli kai shakkan hudu ne ko uku sai kuma aka ce kai sujjada guda biyu in ka cika ta kai sujada guda biyu kafin ka sallame nan a ka'idan da muka bayar da ya kamata a yi sujadan ba ne ba ba kabji ba amma manzo Allah ya ce kabji za yi me yasa saboda a nuna maka wurin kabji wurin ba'adin ne in kai kabji ba matsala bane wurin kabji in kai ba'adi ba matsala bane don a nan an samu daɗi ne da ake shakkan sa ko an samu ziyadatun mashkuka daɗi wanda ake shakka shine yanzu ka ƙara raka ɗaya amma har yanzu akwai kokonton raka'a biyar kai ko raka'a hudu to wannan kokonton da kai zaka masa sujjada rafkanu sai ka masa sujjadan bari wannan kuma shine zai kai mu ga mu faɗi halayen da ake yin kabli ko bari in ka tauye wani irin tawaya ne zaka yi kabli in ka rage wani irin ragi ne zaka yi kabli tauye wannan sai kana da yaƙinin ka rage zaka yi kabli ko kuma ko shakka kake zaka yi kabli ga manzala sama anan ana shakka amma yasa an yi me an yi kabli ragin nan sai kana dadin nan sai kana da yaƙini ko kuma ko shakka kake yi ko shakka kake yi sai kai ba'di ko shakkan dadin kake yi baka tabbatar da shi ba za ka yi ba'di wannan kuma hadisai ne suka nuna mana haka shi yasa shi abin da ya shafi qabli akwai halaye guda bakwai amma qabli kuma halaye ne guda biyu abin da ya shafi qabli ima samu naqasun muhaqqaqun wato ka rage kuma kana da tabbas ka rage to wannan zaka me zaka ainihin yi sujadan qabli naqasun muhaqqaqun naqasun mashkukun naqasun wa ziyadatun muhaqqaqani naqasun wa ziyadatun mashkukani naqasun muhaqqaqun wa ziyadatun mashkukatun naqasun mashkukun wa ziyadatun muhaqqaqatun sahafi salati la yadri ana qasa amzada naqasun mashkuk muhaqqaqun tabbas ka rage a sallan ka zama ko tahiya ko kuma sura ko wani abu zaka sujadan qabli kana shakkan ka rage ko baka rage ba shi na kasun mashkukun to anan ma za ka yi me za ka yi sujjadan qabli kana shakkan ko ka zama tsakiya ko baka yi ba kawai kai sujjadan qabli shikenan ya isan maka sannan na kasun wa ziyadatun muhaqqaqa ne kai rage kai dadi kuma tabbas kai din to anan za ka yi me za ka yi sujjadan qabli kamar yadda muka karanta a wancan baitin wa in yakun naqsun wa zaidun halla sannan akwai naqasun wa ziyadatun mashkuka ne kana shakkan kai dadi kuma kana shakkan kayi rage dukan su shakka ne nan ma za ka sujadan qabli shine hali na ku hali na biyar naqasun muhaqqaqun wa ziyaratun mashkukatun kana da tabbas kayi dadi amma kayi rage amma kana shakkan kayi dadi nan ma za ka yi qabli sannan akwai naqasun mashkukun da ziyaratun muhaqqaqatun kana shakkan kayi dadi kai kayi rage amma kana da yaƙinin kayi dadi to nan ma sujadan qabli za ka yi za ka sujadan qabli da ragin abun nan sannan na bakwai shine sahafi salati la dari ana kasa amzada kai rafkanuwa a sallah baka sani ba ka dada ne ko ka rage amma ka da tabbas kai rafkanuwa rage kai ko dadi kawai kai kabli don ana jari da bangaren kabli akan bangaren bali ina fatan mun fahimci wannan tabbas nayi rage kabli ina shakkan nayi rage kabli tabbas nayi rage nayi dadi kabli ina shakkan nayi rage nayi dadi kabli ina shakkan ina da yaqinin rage ina shakkan me dadi kabli ina da yaƙinin daɗi ina shakkar rage kabli na yi rafkanuwa a sallah ban sani ba na yi rage ne ko na yi daɗi ka je kai sujadan kabli sannan ba ji kuma hali biyu ziyadatun muhaqqaqatun da kuma ziyadatun mashkukat kana da tabbas ka yi daɗi na rage na ƙara raka na ƙara ruku na ƙara sujada ka je kai sujadan kabli abin nan ba a ji don kana tabbas ka yi daɗi haka nan ziyadatun mashkukatun ga inda ke kamar raka'a biyar na yi kamar raka'a kamar raka'a biyar ne kamar yanzu yana hadisi yana nuna akwai shakka a raka'a ta ta, ta karshen ko ta biyar ne ko ta hudu to sai ka je kai me sai ka sujjadan ba'di ina shakkan na ƙara sujjada ina shakkan na ƙara ruku'u duk ka je kai sujjadan ba'di to da haka kenan hali biyu sune ake wa ba'di dadi wanda kake da tabbas ko dadi wanda kake kake kokonton sa ina fatan mun fahimta sannan ma ne yace wa in والعقل والشرب والعقل والشرب ونفك قلا والقيء والتسليم سهوا كلا ترى من تدا والأكل ci sai mun karisa akli da cin abinci wa shurbi da sha wa nafkin da busa kalla wanda suka zama yan kadan wato kenan daɗi a sallah a can da yake ce mana wa in takunta mahabaz ziyada in kai daɗi tsantsa zaka sujadan bari sawa'un kanar hadhihi ziyada fi jinsi af'ali salah am laysa min jinsi af'ali salah wannan dadin da kai yana cikin jinsin sallah ko baya cikin jinsin sallah dole za ka yi ne za ka yi sujjadan bani kaga anan wanda muka yi misali a baya duk suna cikin ayyukan sallah ne sujjada bayyanawa da ainihin ƙarin wani rukuni duk jinsin sallah ne ko ƙarin raka'a to amma nan sai yace ko ka ci abinci ka sha wani abun sha ko kai busa kai faka amma kalla wanda ya zama dan kadan to anan za ka yi sujadan badi ka kai kari amma da ayyuka waɗanda ba ka cikin jinsin sallah za ka yi amma nan ka kula da kalla wato ya zama dan kadan ne don a can ba mun yi a cikin muftilatu sala cewa idan ka ci abinci ko ka sha ko kai busa sallanka ta ɓaci to ana nufin ci da sha mai yawa ko busa mai yawa saboda hadisin inna fi salati la shughula ko inna fi salati shughula in kana sallah iya ayyukan sallah zaka yi karka shigo da wasu ayyukan amma in ka shigo da su in yan kadan ne ba za su fata maka sallan ka ba kuma na buga mana misalai da yawa a wannan lokacin wani abu a bakin ka kawai dan loma ɗaya bakin ka je kana ko kana sallah sai wani dan ce fito cikin bakin ka sai ka haɗiye shi ka ci gaba da sallan ka ko wani ragowar ruwa ka haɗiye ko wani dan nono ka haɗiye ka cigaba da sallan ka ballantana a ce wani abu da ya makale a tsakanin haƙoranka sai ya fito ka ji tis ɗinsa da ɗanɗanonsa ka haɗiye wannan duk sallan ka ta yi shi wanda ya wanda ya makale a tsakanin haƙori ba kabi ba badima amma wanda ka ci ka tabbatar ka haɗe wani abu na ruwa ko na abinci wannan shi za zaka masa sujjadan sujjadan qabli abin sujjadan ba'di don kayi kari a sallah duk da cewa ba na jinsin sallah bane sannan yace wal qai'i da amai shi ma in kai amai kai kari a sallah za ka yi sujjadan wato ainihin bali shi ma in ya zama dan kaɗan bai jirkita daga halin abinci ba amma ya zama irin amai nan ne mai wari wanda mafi yawan ma'anar suka masa hukuncin najasa ne sai ka fa kai ta kwara shi wannan kawai ka je ka sake sallan ka ka wanke ka sake sallah wat taslimi haka ne idan mu ya sallama hawan da rafkanuwa kulla kowannen su za a yi sujjadan sujjadan ba'di mene rafkanuwa a abin nan ka sallame kai sallama da rafkanuwa kana raka'a biyu ka gama tahiyya sai ka dauka cewa raka'an karshe ne shikenan sai ka sallame assalamu alaikum irin da manzo Allah sama yayi kamar yadda zuwa hadisin zuliyadaini anan za ka yi sujjadan me sujjadan ba'di don ba'di manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wasu ba sa fahimta wasu idan ka sallame a raka'a biyu sai ka sake tashi ka ƙara raka'a biyu sai su ce wai ai kayi rigi ne sujadan za ka yi a ba rigi ka yi daɗin sallama ne ba a muhallinta ba don raka a biyun nan ka ƙara su ai wani rage ka yi bayan ka sallamin ne kai rage da ka sallamin amma da ka tashi ka gyara sallan ka kuma ai sallan ka kan tashi ka ƙara raka a biyun yanzu kuma sai ya rage ka yi daɗin sallama ba a muhallinta ba So da haka sujjadan me za ka yi sujjadan ba'di wannan shine abin da ya sawwaka wanda za mu fassara kuma insha Allah a darasi na gaba za mu ci gaba da wannan babi na rafkanwa وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم mai tambayar farko yana cewa assalamu alaikum malam ni ne na fi fitsari sai na yi tsarki da hoge har lokacin sallah ya shiga ban samu na yi tsarki da ruwa ba har sai bayan salloli guda biyu malam ya matsayin sallolin da na yi a baya bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah a tsarkin da kai na foge in dai ka tsaftace muhallin bawalin ma'ana dutse na ƙarshe ya fita ba tare da wani damshi ba ka sun yi wadda ka tsarkin foge ana yin sa kuma ba tare da an sa ruwa ba kuma tsarki ya yi amma ana buƙatan ka yi guda uku a aƙalla guda uku mazala kuma ya ce mani stajmara fal duk wanda zai yi tsarkin foge ya yi witiri ma'ana ko uku ko biyar ko bakwai ko makamancin wani sai kuma ya zo a hadisin salman farisi lokacin da ainihin yahuda suka ce suka ce laqad allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta qira'ata annabin ku ya koya muku komai da komai har yanda ake ai ba haya yace ajal nahana an nastaqbil al-qiblata li bawlin aw ghayrin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar manzo kuma ya koya mana inda zamu yi bahaya kano fiskanci alqibla in zamu yi bahaya ko fitsari ya hana mu mu yi tsarki da hannun dama ya hana mu yi tsarki da kasa da duwatsu guda uku so da aka dutse daya ba zai abin nan ba zai wadatar ba biyu ma ka zai kai uku sai dai in babban dutse ne kai bangarori guda uku nan ɓangaren da can ɓangaren da can ɓangaren ɗaya bangaren ka fitar da shi ba tare da damshi ba sarkin ka yayi in ukun na ukun ma ya fita da damshi to ka je kai sake yin na hudu da na biyar don na karshe zama ya fita ba damshi in kai haka kayi tsarki ko kayi sallan ka baka sa ruwa ba yayi akwai malamin ma da suka tafi suka ce tsarkin ruwa na mata ne maza da foge suke tsarki hasan da haka kawo samu hadisai wanda ubangiji ta ala ya bi masu tsarkin ruwa din mutanen uba Allah ta'ala ya saukar da aya fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a Quba akwai mutane da suke son tsarki manzala manzala ya tambaye su me suke yi suka ce ai sun ga Yahudawa in sun yi tsarkin foge sai su bi da ruwa yace saboda haka su ma in sun tsarkin foge sai su sake tsaftacewa da ruwa manzala ya ce to da wannan ne aka yi biyu kenan yi da foge sannan ka yi da ruwa ya fi. A kan ka yi da ruwa kawai Ka yi da ruwa kaɗai kuma ya fi da foge in kai da foge ma ya yi. saboda haka sallolin ka sun yi nan wannan kuma yake cewa malan karfe nawa zuwa nawa ake sallar walaha wato farkon lokacin da ya dace a yi ta kuma zuwa lokacin da za a tsaidayinta so lokaci yana caccanjawa amma abin da shari'a ta ce in hantsi ya yi lokacin walaha ya yi, sunanta abu haɗin nan hantsi ne so da aka in rana ta fito ta ɗan ɗaga tsakaninta da inda ta fito kaman tsawon goron mashi shine kaman taki uku Saka iya yin sallan walahanka shine lokacin hantsi amma lokacin da aka fi son ta shine lokacin da rana ta fara zafi shine kaman karfe goma haka karfe goma lokacin rana ta fara zafi don manzon sama ya ce salatul awabina hina tarmudul fisal wato sallan masu komawa ga Allah lokacin da ƴaƴan raƙuma suke jin zafin yashin rana kaga wannan zai kai karfe goma lokacin abin nan nan aka fito amma kafin goma ma lokacin ta ne sannan lokacin ta na karewa in rana ta daidaita a sama in ta daidaita a sama to daidaitonsa a sama wani lokaci yakan kai karfe sha biyu wani lokacin kuma baya kai karfe sha biyu a munan to da haka ya danganta da wannan time din in karfe sha biyu ne take santan sama lokacin azhar ba ta yi ba sai ka bari in kuma sha biyun nan lokacin ma azhar ta yi to kafin sha biyun ne za a bar sallan walaha saboda haka kenan sallan walaha dai daga karfe bakwai zuwa karfe sha ɗaya babu shakka wannan lokacin ta ne sannan ya sake cewa lokacin kiyamun laili kuma kamar eh, yaushe ya kamata a yi kiyamun laili cikin dare kiyamun laili sulusin dare na ƙarshe aka fi son wato in kashi biyu na farko ya tafi kamar za a ce dare nan awa sha biyu ne awa takwas na farko ya tafi saura awa fudun ƙarshe a wannan lokacin aka fi so lokacin da duk mutane suna bacci shi aka fi son har zuwa alfijir ya fito lokacin sa ne amma inda za ka tashi tsakiyar dare ma kai ta yi ko kai daidai gurgudun abin da ya sauwaka zuwa karfe biyu karfe uku kai baccin ka ka tashi sallan asuba duk babu wani matsala amma dai karshen daren ya fi wato ainihin falala fiye da farkon daren ko kuma tsakiyansa na wannan kuma yake cewa idan mutum ya riski raka'a biyu a sallar magriba shin raka'ar da mutum ya rasa zai bayyana karatu ne ko zai asirta to wannan akwai sabanin malamai ko mun sha bayani akan wannan wa ma daraktum fasallu wa ma fatakum fatimu ina ji za mu zo kan wannan wannan karatu a cikin wannan littafin ko karatu na gaba ko na gabansa so da haka wanda suka ɗauki fatimu kaga za su ce za ka yi itimami ne ma'ana za ka abin nan za ka cika sal za ka karanta a sirrance ne don cikatawa kake raka nawa ya ce ya samu biyu za ka yi a sirrance ne don kana cikatawa ne wanda ka samu da liman ɗin sai ka ɗauke shi ne farkon sallanka wanda ya ɗauki faqadu za ka rama abun da liman ya yi wanda kai baka yi shi ba wato za ka rama wato kira'an da liman ya yi a raka an farko wanda baka samu ba ka gara fatiha da sura ne a bayyane shi ne baka samu ba kaga ka rama kenan so wasu sun ɗauki wannan hadisin su kawance wasu suka haɗa su kawo mazhabin maliki an haɗa duka biyu in wajen ƙira'a ne ramawa za ka yi so da haka a bayyane za ka yi wajen kuma aiki za ka yi itimami ne shine in ka samu raka'a ɗaya magariba ka ƙara ta biyu za ka zauna ne sannan sai ka sake kawo ta uku kuma a bayyane wannan shi ma hadisin wasu malamai sun mata hukunci da shuzubi ne na na faqa budin ba isnadin sa bai inganta ba isnadin sa ingantacce ne amma suna ganin ya saba wa sauran wayanda suka ruwaito wa mu kuma sun fi sun fi shi yawa sai suka rinjayar da wannan suka ce faqa budin nan ba abin nan bai inganta ba suka ce a faka buɗin ya inganta amma ga yadda za a hada hadisin faqadu a wajen qira'a wa mu kuma a wajen a wajen aiki saboda haka malamai sun yi sabani da yawa a wannan duk wanda mutum ya dauka ba za a ce yayi laifi ba nan wannan yace malam idan mutum oh malam idan imam ya zauna a raka'a ta biyu ya sallame ya fita daga sallah sai aka yi masa magana to maganar a cikin sallah ne ko bayan sallah to in dai sallame sallamewa yakan wajen sallah ne sai dai kana nufin ya gama sallah ne in ya gama sallah kan ba ba muhallin maganar mu bane wannan ba a cikin wannan ba in kuma bai gama sallah ba raka biyu ya sallame sai aka yi magana da shi wannan ba a cewa a cikin sallah don a zaton su sallah ta cika sai kuma aka sake harama aka ci gaba da sallah aka karisa ta inda hukuncinsa cikin sallah ne da sai a ce ya halatta a yi magana a cikin sallah saboda gyaran sallah shine wani bayanin da muka yi a jiya bayan an fita daga sallah ne na wannan yace malam ni ina neman aure a taya ne da addu'a Allah ya sa mu dace ni da ita sannan mu haifi yara masu albarka Allah ya baka dai matar tukun <laughs> ga yace ne ma aure yake yi ai ka nemi addu'a in alkhairi ne Allah ya tabbatar maka da wannan auren sannan ba auren kuma ubangiji ta'ala ya bada zaman lafiya ya bada zuriya ta gari na'am to gaskiya mai tambaya ta gaban nan ba za ta karantu ba Eh, idan Allah ya kai mu wani lokaci ka rubuta ko ka bayar a rubuta maka don ma'anar ta fita sosai sai a iya karanta na yi ta kokari ban gane me kake so ka ce ba wannan dai su ne tambayoyin a takaice to insha Allah kuma ranar alhamis za mu ci gaba da wannan littafin shi ma wato misbahu salik shi za mu yi ta haske lokacin da na ce a zo da wani littafin daban ranar alhamis insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na misbahu salik kamar yadda muka yi kafin a tafi hutu ubangiji subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya kare mu daga dukkan sharri Allah ya kare mu da tsarewansa اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم برحمتك عمنا واقفنا شر ما اهمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا يغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين